Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawara studio Kalangu wadda ni rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Muhawara studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗa rediyoyi hamsin da na cikin sassa daban-daban na kasar Nijar. A yau muhawara studio Kalangu ta karkata ne kan taken bikin ranar duniya na jin kai karo na shekarar 2022 a kasar Nijar. Wani irin tallafi ne ake yi kuma wa'anne kalubale ne ake fuskanta a kowace rana ma'aikatan agaji suna taimakon miliyoyin mutane a duniya ranar jinƙai ta duniya a ranar 19 ga watan ogis wata dama ce ta girmama wa'anda ke fuskantar hatsari da wahala don taimaka ma wasu a ƙasar nijar kamar yadda a ko'ina a duniya ake bikin ranar jinƙai a bana bisa taken sai ƙauye sukutum muhimmancin haɗin gwiwa na ɗaukan matakai yadda ya kamata ga buƙatun jinƙai kai babbar makasudin wannan taken shine bayyana masu ruwa da tsaki wa'anda suke gudanar da ayyuka masu ban mamaki a kulliyomin ba a ganin su ko da yaushe kasar Nijar na ci gaba da girgiza da sakamakon uh, rikice-rikice da tashe-tashen hakkula a yankunan kan iyaka da Mali Burkina Faso al'amarin da ya haifar da haddasa saka hannun masu gudanar da ayyukan jinƙai wa'anne irin kalubalai ne suka shafi al'amarin jin a kasar Nijar wani taimako ne ake bayarwa domin rage wahalar mutane da abin da ya shafa wace rawa ce al'ummomin yankin suke takawa a wannan kokarin kai. domin samun amsan dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malama Hadiza Salisu ta kungiyar Sona <laughs> barka malama Hadiza haka kuma muna tare da malama salamatu mamman sani na kungiyar whh barka malama salamatu Muna tare da kuma malama Musa Maiga Maimuna ta kungiyar Halasi Iyali ita ma suna. Barka malama. Muna tare da kuma malama Haruna Zainabu Ali ta kungiyar Akaras. Barka, baki muna muku godiya da kuka amsa kira. ana ci gaba da fama da rashin tsaro musamman ma akan iyakokin kasar da kasashen makwabta kamar najeriya burkina faso da mali kimanin mutane 179,328 ne cikin halin barin wuraren na dole wa'anda suka hada da wa'anda suka kaura 293,180 haka kuma bangaren wa'anda suka yi gudun hijira 250,656 da kuma 35 biyar da da tasa'in da ɗaya da suka koma gida adadin 'yan gudun hijira ya rubunya cikin shekaru uku da suka gabata a yankuna kan iyakoki ƙasa uku burkina faso mali da ƙasar nijar da kuma yankin tafkin chadi sakamakon cin zarafin ƙungiyoyi da ba a san su ba ne adadin mutane da aka kiyasta da ke buƙatar taimakon jin kai da kariya sun kai miliyan uku da digo bakwai a shekaru 2022 shirin ba da agajin gaugawa na shekarar 22 na kasar Nijar ya yi nuni da wasu mutane miliyan 2.3 da ke da bukatar agajin jin kai. Eh malama Hadiza da ku za mu fara ku ba mu karin haske kan kungiyar ku ta Sona. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. To kungiyar Sona dai babbar kungiya ce wadda ta kumshi kungiyoyi sun yi um, hamsin a nan cikin kasar Niger. Ƙungiyoyi mhm. ne wanda suke kama suke kawo agaji a cikin aikuna da suke faruwa na asha a cikin ƙasanmu mm-hmm. ƙungiya ce da yanzu da kawata yanzu shekarar ta hudu da aka kawo ƙungiyar sona mm-hmm. ana ce mata a turanci da zo NG a association for the development. Mm-hmm. gungun kungiyoyin agaji da kuma rukunai eh. na cigaba mm. to madalla eh, ina da ina ita wannan kungiyar take aiki wannan kungiyar sona cibiyarta tana a yamai eh, amma cikin bunƙasa aikin ƙungiyar suna muna da program mu aza reshe cikin duka ƙasar niger mhm. cikin gunduma takwas na ƙasar niger mhm, mhm. to madalla zan dawo gare ku insha Allah malama maimuna ko kun ba mu ƙarin haske kan ita ƙungiyar taku assalamu alaikum malama rakiya ina muku godiya halas iyali kungiya ce da take aiki da mata da yara muna ba da wayar kai mhm. eh, ga mata da yara bisa kan eh, zamantakewa kamar haka yadda za su kimsa kansu haka zuwa ga wani hatsari ko zuwa ga wani abin da zai kara su mhm. a cikin zamansu na duniya mhm. a cikin lahiya a cikin wani harkar shari'a ne a cikin wani harkar aiki ne na neman abinci mhm. duka muna horar da su ita kungiyar nan ta halarci iyali tun wani shekara aka girka ta kungiyar wannan ta halarci iyali tun kamar shekara 2015 shekara 2015 eh aka wannan kinta aka girka ta aka girka ina da ina take aiki eh tana aiki a nan nyamai mhm. akwai siya jikinta a nan nyamai kuma a cikin region region region tilaberi region doso region tawa agadez difa duka muna da representation mhm, mhm. Mm. kuma sai muka zo muka yi adhesion adhesion kamar muka yi shiri muka sa hannu cikin juna da suna muke aiki da suna kuke aiki da suna zan dawo gare ku insha Allah malama salamatu ko kun ba mu karin haske bisa kan ita kungiyar taku eh kungiyar WHH ko in ce Welt Hunger Hilfe saboda E kungiyar ƙasar jamus ce mhm. tunda idan kun ji hilfama da sunansu ne da yaransu ne mhm. yawa kungiya ce wadda ke cikin kasashe 37 mhm. a duniya muna yaƙi ne da yunwa muna taimaka ma mutane waɗanda ke cikin bukatu yawa a niger muna a tilibiri a difa mhm. a tawa kuma mhm. ofishin namu na tilibiri a shekarar 2012 muka bude shi mhm. mun yi ayyuka a wurare da yawa a tilibiri muna nan da lokacin da aka wara tashin hankali a difa a shekarar sha. biyar mhm. muka bude wani sabon ofishi a difa yanzu a difa muna nan eh, mun samu mun yi ayyuka da yawa kuma a shekarar bara muka bude kuma wani sabon ofishi a tawa mhm, mhm. ita ta nan mai yaushe aka girka ta tan mai ita ce mai jagoran duk waɗannan ofisashen na jihohi amma a mai ma bara a lokacin aka yi ambaliyar ruwa mun kawo agajinmu ga mutanen harobanda mutanen gaba gora duk waɗanda zai suka tabu da wannan tashin hankalin nan na ambaliyar ruwa mm-hmm, mm-hmm. mun samu mun taimaka musu mm-hmm, amma a nyamai kam gaskiya ba ma wani haka ayyuka ba ku wani ayyuka ba mu wani ayyuka kawai abin gani coordination cikin ne wala kawai mu muna kula da jihohi ne zan dawo gare ku insha Allah eh malama Zainabu ku ba mu karin haske kan kungiyar ku ni daga kungiyar kungiyar akaras nake akaras kungiya eh, ce da ta fara aiki an 2004 tana aiki busan kan agaji tana aiki busan kan kiwon lahiya mhm. tana aiki busan kan taimako busan kan tsafta da wani kulawa education haka mhm. na yara abinda ta ba da karfi bisan shi bisan kan harka security alimentar bisan kan taimako na mm, mm-hmm. abinci mm-hmm, mm-hmm. insha Allah malama Hadiza zan dawo gare ku ku tunatar muna a takaice tarihin shi wannan bikin na ranar jin kai malama Rakiya wannan babban biki na 19 ga watan august mhm. yana da mahimmancin shi saboda yana tunatar mana abin da ya faru ga a ranar 19 ga august mhm. na shekara 2003 a mhm. baghdad a can kasar iran inda ma'aikata masu aikin agaji wajen 22 suka rasa rayukansu dalilin shine aka eh, girka ita eh, wannan rana to taken bana dai shine sai ƙauye sukutum hmm. me ake nufi kuma meye dalili aka ɗauki hakan wannan take na sai ƙauye sukutum ana so a kwatanta mu jama'a da kowa da kowa ya kamata ya shiga cikin wannan aiki mhm. ba kaɗai ma'aikatan ƙungiyoyi ba ne mhm. ke da wannan nauyi mhm. kenan mutanen da ke zamna cikin gari in ƙauye ne in wace ganduma ce kowa ana da bukata taimako da wajen kowa kun gani in ka ɗauke misali kamar yanzu a ce a yi zancen ambaliyar ruwa kun gani za a bukatar taimako na kowa misali aka ɗauki ƙauye matan ƙauye suna iya ka taimakon suna iya su rika dauka abinci suna ba waɗanda suke cikin suke eh, bukata mhm. samarin gari ana iya nemo su kuma su zo su kama a samu a yi gini a sa waɗanda suke cikin wannan matsalolin kenan kowa ma zai kawo taimakon shi mhm, mhm. ba ma'aikata kaɗai ba duka mutanen gari duka mutanen ƙauye kowa yana da umarni shi eh, ciwo kan matsala mm, mm. to wani irin nau'ukan taimako ko kuma jin kai ne ake samu a wuraren kamar wajen inda ake aiki inda da kwai tashi tashen hankula mm. kuma wani kungiyoyi ne za su iya bayar da taimako. to kun gani dai akwai duk abin da ake kullum akwai gwamnati yana gaba mm-hmm. banda gwamnati akwai kungiyoyi na masu zaman kansu mm-hmm. kuma akwai mayyan mayyan kungiyoyi wanda suka tara kasashe da yawa su ma suna ka taimakon su mhm. waɗannan ana iya kasa a kashi uku mhm. da gwamnati da manyan kungiyoyi wanda suka tara kasashe mhm. da kungiyoyi da suke zaman kansu zan dawo gare ku insha Allah eh malama maimuna ko za ku ba mu ƙarin haske game da aikin ƙungiyar ku akan harkar jinƙai ko taimako a wuraren tashe-tashen hankula kungiyar tamu halassi iyali muna kawo taimako ga wanda suka samu kamar wani ambaliyan ruwa haka mhm. eh shi dai ne kamar ba nisa ba barama an samu wajen haro banda mutane da suka samu ambaliyan ruwa mhm. muka kai musu taimako wasu tabarmi mhm. da wasu barguna da wannan gidan sabro duka muka kai musu inda wasu gidajen nasu sun haɗi kayan nasu ma ruwa ya tayi da su mhm. ko tabarmin nan ma na kwanci duka ba su da su mhm. kuma duka muka musu waye kai muka waye musu kai kaman ban mu bar su ba gwamnati ma ba ta bar su ba kuma hallo tsakanin su ma su kim tsakaninsu su taimaki juna in kaman wani yana son a taimaka mishi da wani kaya haka shi ba da hamma gwamnati ke zawa mhm. tsakaninsu ne za su kama kansu taimako mhm. sannan kuma a tara jama'a a yi lissahi a ga wake son haka wake son haka mhm. a rubuta a samu shugaba kawo kungiya wanda za a ɗaukan wannan abun a kai ga gare mu mu a kamuna mu a wannan ƙungiyar tamu tukuna mm-hmm. sannan mu ma mu kai wurin gwamnati halla kuma a ta sama wurin ƙungiyoyi na ƙasashe duka ƙasashe da yawa masu ƙarfi mm-hmm. su masu sa hannu mu samu halla mu ƙara zuwa wurin su taimako. Zan dawo gare ku insha Allah malama salamatu tun lokacin da kuka fara aiki iya zuwa yanzu shin kun taɓa gudanar da tantancewa ko kuma ƙiyasta al'amarin jinƙai a kasar Nijar? Na'am, eh tun muka fara ayyukanmu a nan Nijar, mun yi abubuwa jiya na jin kai mhm. da idda da kwai matsala kamar yadda na gabatar da kaina da farko na ce eh, muna a tilibiri a difa da tawa yawa eh, mhm. eh, a duk cikin jahohin nan da muke muna kula da mutane duk waɗanda ke cikin bukata muna ayyukan jin kai mm -hmm. kun ga mi ake cewa e a harkar abinci muna raba abinci iri-iri kuma mm-hmm. muna raba kuɗi mm-hmm. kuɗi ne da muke raba wanda muke ce ma da turanci kash kash ma yana cikin juna mm-hmm. akwai kash da muke ce ma inconditionnel so mutanen nan da ya kamata ku ba ma tallafi suna kai kamar su nawa a mutane a yau dai a shekarar bara da muka kilga a niger dai a shekarar bara mun tallafa ma mutane wajen dubu dari biyu da da uku a mhm, mhm, Nijar. Mhm, Yawa. To zan dawo gare ku malama Zainabu shin wani irin aiki ne ko kuke yi na jin kai? To a Akara sana aiki fanni-fanni kiwon lahiya. san kan sante bisan kan taimakon 'yan hijira don a sama musu muhalli akwai wani proje 'yan hijira na tawa na tiliya a mhm. karasta musu activity da musu aiki mhm. ayyuka mhm. musan kan yi musu muhalli da harkar ruwa a ba su ruwa da harkar asini sama harkar tsafta wani wanga mai ake ce mishi eh, dushoshi wanga da ake yi dushi da za su samu su yi amfani da shi magewaya eh, to duk shi a karas ta yi ta yi mishi avec de partenaire mu UNHCR mhm. ta yi kuma aiki tare da unicef shi ma bisan kan harkar ruwa ne region de tilaberi 2009 mhm. don duka bisan kan harkar nan ne muke bisan kan harkar tsafta harkar ruwa harkar kiwon lahiya harkar mm-hmm. horon mata horo busan kan tsafta duka shi dai ne a karas da ke da taimako mm-hmm. surtu taimako zan dawo gare ku insha Allah malama Hadiza zan dawo gare ku wani irin rawa ne ita gwamnati take takawa a cikin harkar kai a ƙasarmu ta Niger gwamnati tana taka rawa sosai mm-hmm. tunda musamman a yanzu muna da minister na action humanitaire wanda aikin shi kenan ya kawo agaji cikin duk da aka fuskanta waɗannan kalubale na gudun hijira uhm, uhm, uhm. ambaliya ko yunwa ko wani ciwo da yake shiga mai yara ko maiya gwamnati yana tse yana tsaye tsayin daka yana ka taimakon shi iyakar gwargwado. Wa'ani ƙalubalai ne ake samu kaman a fannin harkala tattara ayyukan jin kai wani irin wahaloli ne ake ci to kun san dai eh, wahalolin da ake ciki an san ƙasanmu tana cin wahala tsaro mm-hmm. duk yanzu ƙasar niger a wurare da yawa akwai matsalar tsaro to kun gani ma'aikata da suka zo su ka agaji in ana taɓa su mm-hmm. kun san abin zai wahala mm-hmm, to kuma ban da wannan kuma ana bukatar kullum a yi ta samun taimako musamman zancen harkar dukiya ce mm-hmm, mm-hmm. dukiya ce tunda kahin ka taimaki wani sai ka samu yawa akwai harkar kudi mm-hmm. harkar finan sama harkar kudi gwamnati yana ta kokowa na ya samu yadda zai tallafa wa mutane wannan wahalolin to wani tallafi ne masu aikin jin kai suke bayarwa kuma a wani fannoni to masu kai eh, a fannin muka ɗauke misalin kun gani akwai fannin muhalli mhm. tunda kamar aka ɗauki waɗanda suke gudun hijira suna so su samu wurin da za su kwanci akwai tsafta banda wannan kuma akwai abinci akwai abinci da dole ne kun san da sai an ci abinci mhm, mhm, sannan kuma dai rayuwa in sanyi ake sai an samu barguna da za su rufe jikinsu in rana ake sai an samu abin da zai kare rana kuma da tsabtaccen ruwa da abinci wadannan dai su ne manyan kalubale da ake samu mm. to malama maimuna eh, wani irin aiki ne ko kuke yi kamar in an je wajen tallafi wani irin tallafi tallafi kuke badawa ku to kamar haka mu ong kin mu ong halas iyali mhm. kamar an aka zo wurin tallafi kamar muna dibi ne tukuna mu je a wurin wanda abin da ya same su wani hatsari wannan ambaliyan ruwa mhm. ko wani wata gobara ta samu mutanen za mu je mu duba mu ga mu saurare su mhm. mu ji a bakinsu abin da suke so mhm. abin da suke so wannan da suka zana mun haka sai mu rubuta su akwai kungiya kungiya dama in ka zo a unguwa a gidan mai gari za ka tarda mhm. da kungiyoyin nasu sai mu ga shugaban nasu kamar na mata ne na yara ne matasa haka duka mu yi magana da su mu je mu kimtsa a can da kungiyar tamu mu kawo kaman misali in muku wanda muka saba yi haka kaman mun saba eh, mu kawo da aka yi ambaliya ina gaya muku yanzu mun raga musu barguna da tabarami da gidan sabro muka raba musu mai da sabini da shinkafa a wajen haro banda da aka yi wannan ambaliya a nan muka raba musu sana'a kuma halau banda wannan a cikin ƙauyen doso eh, saboda taimakon namu da muke kawa ba sai kadai ba sai kadai wani an samu wani hatsari akan mm-hmm. ba ma da tashin hankali ba da wani hatsari ba muna zuwa kaman gari-gari haka mm-hmm. mu ga taimakon da ya kamata mu kawo ma jama'a masu bukata yanzu kaɗan zan gaya muku kaman garin doso mm-hmm. a garin doso a komin uh, garin chadai eh, da wannan ɗinmu akwai partner kamar shugabanmu manya mm-hmm. partner dinmu luxdev da muke aiki abokanan aikin mu luxdev da muke aiki da su da hannun luxdev muka je a garin kidai muka kai gari wajen hudu da bani zumbu da gesa kaina da kayan da gesa beri muka je muka mata muka raba musu mhm. muka raba musu gujiya da wake da lamti dai kaman iri na shifka mhm, mhm, muka je muka ba su duk suka yi shifka saboda wannan ta ta kawo taimakonta Luke Steve muka yi aiki muka sa suka wannan gina ramin da suke yi mata a shifka itace kamar gudun hamada haka. Mm-hmm. To wannan duka taimako ne. Shi yasa nake kwatanta muku ba kamar sai cikin hatsari ne muke wannan kasan zan dawo gare ku insha Allah malama salamatu mm-hmm. eh, duk da cewa taimakon jin kai da yana da nufin kamar taimakawa kasashe da dama da suke buƙatar tallafi ana ganin cewa wannan yana da illa kamar yadda wasu masu lura suke faɗi da dama me za ku ce aka kuma aikin ku ne to wasu dai sun ce yana da illa amma kuma e, ni zan ce ya kasance tilas ya kasance dole mhm. tun da dai kun ga e, eh, kasar mu ta Niger eh, ba irin waɗannan manyan kasashen nan ba ne allah na to yau ko manyan kasashen ma akwai mabukata mhm, mhm. a ko ina akwai mabukata kuma waɗanda ke nan zamne masu gayan haka nan mutane da ba su shi a kauyuka ba mhm. ba yi magana ba da mabukatan mhm. wallahi tallahi sai yau ka je ƙauye ka yi magana da mutum wani sai ma ka da hawaye mhm. idan ka ji cikin yanayin da yake wallahi idan ka cikin yanayin da wani yake sai ka da hawaye saboda mutane suna wahala sosai wani abin da zai ci ma aiki ne gare shi aiki ne garshe rasa abin da zai ci ruwan sha ma mata bayan Allah sai sun sha tahiya kilomita nawa suke bugawa kayan su samu ruwa su zo su ne gonanaki su ne ne kai ana wahala sosai kauye abun akwai tausayi sosai kenan taimako irin wannan sai in ce ya zama tilas ga masu cewa haka nan wasu mutane da ba su taba zuwa kauyuka ba wasu gani suke kamar kungiyoyin ga na agaji na taimako basu da amfani basu da inganci amma wallahi tallahi sai ka je kauye sai ka je kauye ka yi magana da su saboda kamar wata ran sai ma kun kammala aiki kun kare mutane suna farha suna murna suna jin daɗi mm-hmm, mm-hmm. to wannan santima wannan abun akwai wannan jin daɗin gaskiya to wani taimako ko tallafi ne ake bayarwa ga mutanen da ba su da ƙarfi kamar mata yara da tsofi da 'yan mhm. ƙaura da 'yan gudun hijiran ma da kansu da kuma al'ummomin da ke karɓar baƙi a ƙasar Nijar. taimakon da ake ma mata suna da yawa mhm. kun ga kamar yanzu idan kuka je eh, cikin shahuhin nijar mhm. eh, nijar da sha kusa mata ba kowace mace ba ke da Gonata gonan da ke ci ake na maza ne kenan eh, mu mata ba mu da gonaye kenan mu yanzu kungiyoyi ya muke yi sai mu diba kamar eh, wurin da bai da kyau hakan ga wurin da gaskiya bai da kyau sai mu diba mu amsa mu eh, tare da gwamnati mu ce ma mata mu gyara ma mata puisque kamar wurin kamar sai son da non degrade kasashe ne da mm-hmm. gaskiya ba su yi busike su yi kenan mhm. sai mu zo mu gyara mu matan nan mu koya musu yadda ake aikin mhm. mu koya musu yadda ake aikin kuma akwai ma wani abu nan da muke ce ma jardin ansak mhm. kamar buhu ne eh, na hatsi san kilo hakan ga na hatsi da ake doka sai a sa kasa idan aka sa kasa sai a yi sa shuka. a sa iri a ko ina akwai inda ake hujewa yanzu sai ku ga shifka hitarwa take mhm, mhm. kuma ko yana bada akwai na salati to su ga bangaren yan gudun hijira da su yan kaurafa yawa eh wannan wanda nake cewa shabdan a saka kun ga kamar na yan gudun hijira ne saboda sun zo wurin da ba nasu ba kasar da ba ta su ba kenan idan aka musu irin wannan shardan a saka inna mhm, sun samu dan salatin su dan tumatin su dai wanda za su ci wani an tuka eh, iri dai na noman rani Mm-hmm. sun samu su shishibka mm-hmm. su ci su eh, su da iyalansu da su da iyalansu zan da gare ku insha Allah malama Zainabu eh, ko za ku iya gaya mana wani irin rawa ne al'umma ke takawa wajen kaman ayyukan shinkai a kasar Nijar? Mm-hmm. kamar yanzu an ga kungiyoyi su abin da suke kwata in suka kai tallafi ga al'umman mhm, nan mhm. in suka kai tallafi ga al'umman nan al'umman surtu in kuɗi ne mhm. al'umman nan su koya mata sana'a da za ta rike kansu rike kansu kuma sana'a da za ta zamanar da su a garin da suke suke kun gane kamar dan ka a su in sun tashi sun tai wani gari ko harkar tashin hankali haka ya tada su ya kai su su shafi example daga tera ka tashi ka zo tilaveri din yanzu za a mai daga sai su samu su ba su kuɗi don su shiga sana'a ko kuma su gyara musu mahallinsu don su samu su samu rayuwa mai inganci su samu su rika yi sana'a su sai su zamna kuma da activity irin wanga na noma kamar mm-hmm. yadda abiki aiki ta hudu mm, mm-hmm. su samu suna yin dan nomansu wanda za su samu suna cin abinci da su mm-hmm. suna dan sissera a tsakaninsu insha Allah zan dawo gare ku insha Allah malama salamatu a bana kasar Niger na fuskantar ɗaya daga cikin matsalolin abinci mafi muni ga na cikin shekaru ashirin da suka gabata al'amarin abinci mai gina jiki na tayar da hankali tare da yawan cutar tamoya da ya kai ma kashi 45.1 cikin 100 sama da na farko kashi 30 cikin 100 shin yau masu jinƙai suna da wasu hanyoyin da za su ciwo kan wannan al'amarin to allah shi yake iya Allah shi yake iya yawa. Mhm. ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati kowa da kowa yana nan yana kokowa cikin wannan matsalolin na tamuwa mhm. musamman yara da mata masu ciki masu juna biyu mhm. to eh, akwai ƙungiyoyi da suke sarrafa abinci a gyara abinci yadda zai amfani ga mace mai ciki ko ga yaro jinjiri zuwa da wata shida mhm. zuwa shekara biyar amma wannan babban kalubale ne da muke fuskanta kun gani in muka ɗauka kamar region kin maraɗi mhm. akwai matsaloli da yawa ga yara buskan wannan fanni mhm, amma kamar yadda muka waɗi gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu kowane duk sahi suna nan suna ka ƙoƙarinsu don a samu a ciwo wannan matsala kuma dole sai an yi aiki da abincinmu abincin da ake shubka da ake nomawa a gida a safara shi a samu a ce wannan matsala. Wani irin matsaloli ne ma'aikatan agaji ke fuskanta musamman ma a yankunan da ba tsaro? Mm. To, akwai hatsari kamar yadda muka faɗi, mhm. akwai hatsari, amma kamar yadda malama salamatu faɗi tilas ne ko da hatsari dole ne abin ya zama dole ya zama tilasa a yi ba za ka tsaya ka diba kai abin da zai cinka ba muna ganin jama'a tana na tana wahala ba za a tsaya a dibi wannan ba akwai matsalar tsaro a cikin Nijar kowa san da wani amma da shi ake yi mm-hmm, mm-hmm. ta yaya za a guje ma wannan hatsarin da barazana to wannan magana ce ta shahi 'yan ƙasar Nijar duka mm-hmm, magana ce wadda kullum ana na ana di bayanai za a ciwo kan wannan magana mhm. ba magana ce ta yau ba da ta gobe magana yauwa mhm. zan dawo gare ku insha mm. Allah malama maimuna ta yaya za a guje wa hatsari da barazana a cikin yanayin rashin tsaro malama rakiya mhm. kaman a gudanar da e, tsaro na wannan cikin ƙasa kaman dai duka ya kamata duka a cikin ƙasar Nijar mhm. duk kowa da mata maza matasa duka wurin kamar suna da ƙungiyoyinsu da suke zama haka suna wata shawara ko ma ko wurin biki ne mhm. duka kowa ya yi hankali a wajen shi duka in kaga wani abu haka da bai kamata ba ko kaga mutane da suke shiga wani hali mhm. suna ɗaukan makamai ko suna wata shawarar su haka kaga kamar hari ne suke su kai ko wani abu a ko ina akwai wani masu tsaro akwai wurin masu tsaro inda ake kaiwa a waɗi mhm, mhm, mhm. a zo a taimaka wa'annan a sa hannu gare su a hana wannan masu tashin hankalin nan mhm. su ka tashin hankali a cikin kasa gwamnati tana nan tana kokarinta matuƙa iyaka kokarinta tana nan tana kullum tana larwai akwai polisai masu wannan masu larwai a cikin garuruka duka suna dibi mhm. wannan masu kawo tashin hankali suna sa hannu gare su saboda duka ƙasanmu ta zamna lahiya mu kuma namu da muke kawowa shine muke bi mu ma eh, gari gari muna bi wani lokaci ma gida gida muna hira da su mu waye musu kai kaman da a zo a zamna me yake kama wannan tashin hankalin mhm. mutum ya zo ya zamna baya aikin komi mhm. baka aikin komi baka da abin da za ka kama iyalin ka ya ci mhm. to ai sai ka tashi ka shiga wani hali ka je ka shiga wani hali ka je ka kai hari wani wuri ko ka ɗauki kayan wani ka je kai abin da ba shi amma in kana aiki kana nema dole ne ba za shi ka shiga cikin wannan hali ba gwamnati kokarin nake cewa take yi tana kawo taimako musamman primature mhm. tana yi sai sai a ƙauye ƙauye mu mun yi aiki da su mhm. wannan kungiyar ta mun yi aiki da su a bisa recuperation da tar a bisa band perfect da suka kawo taimako taimako a kominkin wannan hallau ta garan kidai mhm, primature gwamnati ce ta kawo wannan taimakon me yasa saboda matasa su samu aiki a ba su wani kuɗi a ba su wani aiki na su tsaya gida don kasa shiga muguwar hanya zan dawo gare ku insha Allah malama salamatu eh wani irin matsaloli ne ma'aikatan jinƙai kamar a matsayinku na ma'aikatan jinƙai wani irin matsaloli ne kuke fuskanta idan kun tafi filin daga eh matsalolin da ake fuskanta suna da yawa mhm. suna da yawa sosai amma zan ce eh, me ake ce na farko akwai matsalar da ake ce ma access aksai wannan duk masu aikin jin kai sun yarda da shi saboda wata ran kahin ka samu ka kai wata jiha inda da kai tashin hankali mhm. eh, ba ka samu ka da kai wacan mhm, a lurke akwai masu so akwai masu bukata da dole ne sai ka taika iske su tabbas akwai abin da ake ce ma escort militaire kamar irin wannan kuna ya ku da jami'an tsaro mhm, mhm. kun ga irin wa'annan ba mu iya tahiya tare da su saboda eh kamar mun gwadi position umu ne mun gwadi position alor bai kamata ba mhm, bai kamata ba saboda mu zo ne kawai don mu yi taimako mu muna tare da al'umma waɗanda ke bukata wannan shine aikin mu mu zo mu ka musu mu ka musu agaji mhm, bai mhm. kamata ba muna doka abin ga muna tare da jami'an tsaro da gare ku insha Allah mhm. eh malama Zainabu ta yaya za a guje wa tashe-tashen hankula da barazana a cikin yanayin tsaro rashin tsaro wannan fanni ina ji ya shayi gwamnati gwamnati ne kamata ya yi ya ɗora zango ake cewa da shi mhm, mhm. da jihar da ta shahe mu a savoir frontier mali burkina iyakokin mali da burkina da su ne kamata ya tattauna mhm. ya ne za a yi wannan yaƙe-yaƙen da ake a kawo ƙarshen shi in ma ba a kawo ƙarshen shi ba a rage surtu wajen region kin jihar talabiri mutane haka suke gudu da ransu da lahiyarsu suna barin dabbobinsu iyansu wasu sun zo ma iyansu a hanya suke mutuwa su samu su tattamna ko kuma a kawo musu me ake cewa taimako daga kasashen waje wanda za su tallafa musu bisan kan yaƙi su samu su kora ko su sa wannan masu sa tashi hankali su ja baya daga region kinti labari mutane su samu su koma mahallinsu zan dawo gare ku malama salamatu eh, dangane da rikice-rikice daban-daban da suke haifar da ƙaura da dama da kuma ambaliyar ruwa sauye-sauyen yanayi su fari rashin abinci mai gina jiki da dai sauransu wanne irin kira ne za ku yi zuwa ga al'ummar ƙasar nijar da baki ɗaya kiran da za mu aika ga al'umman ƙasar nijar gaba ɗaya kowa wannan yaƙi na kowa ne na kowa ne tun daga gwamnati har zuwa ƙungiyoyi don da suka kamshe ƙasashe da yawa mm-hmm. da ƙungiyoyi masu zaman kansu da duka ɗan nijar gaba ɗaya kowa ya kamata ya ka ƙoƙarin shi iyakar gwargwadon abin da yake iya yi mm-hmm, mm-hmm. na ka taimakon shi fuskan wannan muhalli. Mhm, mhm. Eh, a lokacin rikici ko bala'i wani irin sadarwa ya kamata a fi ɗaukawa eh, ta wace hanya kuma to akwai hanyar labarai iri-iri mhm. hanyar labarai ya kamata a dibi hanyar labarai wadda ta cancanta da ya kamata a haɗi abinda saƙon da ya kamata a kai ga jama'a wannan kun gani aiki ne da duka 'yan jarida ya kamata a ce duk wannan rawa da ake taka 'yan jarida suna a tsakiya a samu a eh, ce kai mm. malama maimuna wani irin kira ne za ku yi zuwa ga magabata da kuma al'umma kiran da zani ga magabata da al'umma yanzu dai wannan alhalin da muke ciki mhm. na tashin hankalin wannan da ya yi yawa a cikin frontier din wannan namu na niger da mhm. burkina da niger da mali da niger da nigeria duka wannan nake ganin ya kamata matakin wannan mu duka ne ya shawa mu mhm. ɗoka ba kaɗai gwamnati ba mhm. ba kaɗai ma nijar kaɗai ma har duka wannan ƙasashen wannan duka hudu ya kamata da chad ma mhm. ya kamata duka su sa hannu cikin hannunsu cikin juna su zamna su yi gwagwarmaya su diba su gani wani irin mataki ne za su ƙara ɗoka na su ciyo kan wannan masu masu tashi sa tashin hankali a mhm. cikin kasashen ga namu a cikin ƙasa kuma ta ta nijar irin kiran da nake kawa gwamnati ta yi ƙoƙari kaman ta rika ƙirƙiro aiki mhm. ayyuka haka wanda za ta samu ta sa matasa a ciki ta mhm. taimake su matasa su samu aikin da suka shiga saboda in sun samu aikin da aka sa su suna wannan aiki kaman za su samu abun da za su yi bukatotinsu mhm, mhm. ba za su yarda ba ko wani ya huskance su su zo su shiga cikin harkar tashin hankalin wannan su je su yi wani hashin hanya mhm. su je su kashe mutane a cikin garura don su amshe musu dabbobinsu da kuɗinsu ba za su yarda ba tunda suna da abin da suka sa gaba da zai ka musu kuɗi samu su biya bukatotinsu zan iyalin eh, majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da da a ƙara tallafa wa ƙasar Nijar domin fuskantar ƙalubalen jin kai da rashin zaman lafiyar ƙasashe makwabta da ke haifarwa me za ku ce aka malama salamatu E, eh, majalisa ta yi kira ga a ƙara ma ƙasar Nijar kuɗi mhm. tallafi saboda idan kun diba eh, a kowane lokaci matsaloli karuwa suke ta yi mhm. matsaloli karuwa suke ta yi idan kuka ce jihar difa kun ga harkar boko haram kinnan kullum cikin tashin hankali ake idan aka zo wajen maradi haka su ma ba cikin tashin hankali suke mhm. idan aka je tawa akwai tashin hankali waɗanda ke zauwa yan gudun hijira da ke za daga mali mhm. idan aka je a tilibiri wannan ba a can. balle kwanakin ga tashin hankali ya addabi mutane balle jihar turudi kenan dole ne bukatu su yi yawa dole ne a yi kira ga ƙarin kuɗi saboda mutane tubarkalla yawa gare su masha Allah akwai bukatoti da yawa amma eh, babu kuɗin da zai iya isa kowa da kowa. A game da wannan yawan bukatun da ake ku a matsayin ku masu jinƙai wani irin kaman niyya ce kuka ɗoka don kawo ƙarshen hakan. eh niya muna da eh, daidai gwalgwadon muna kokari daidai gwalgwadon mu kun ga kamar eh, torodi tashin hankali ake a torodi a kwanakin ga ya addabi mutane sosai tabbas yanzu akwai proje da muka yi da a nan torodi eh, mun sa mun taimaka mutane da yawa akwai wanda muka raba ma kuɗi akwai wanda muka gina ma dush bayan ban ɗaki e, akwai wanda muka raba ma kuɗi akwai wanda muka raba ma e, kamar darori wani abin kwanta dai mhm, duka mhm, da mhm. wasu bashi duka kit abri muke ce mishi to kun gani bancin wannan kuma kamar ayyuka jiya ne muka da dama da kuka yi suna da dama sosai to wani irin kira ne za ku yi a gurguje lokaci yana hararin mu wani eh. irin kira za ku yi zuwa ga al'umma da kuma ita gwamnati da kanta eh gwamnati dai tana daidai gwargwadonta mhm. na yaƙi da wannan eh, matsalar da ta'addabi mutane sai dai abu guda da za su kara duk da yake suna yi dai mhm. eh, a ƙara kira ga manyan ƙasashe masu ba mu tallafi kamar ƙasashen amurka eh, ƙasashen faransa da manyan ƙasashen nan dai su shamus masu taimaka mu a kowane lokaci mhm. kasu gaji kasu gaji su ci gaba da taimaka mutane eh malama zainabu wani irin kira ne yi zuwa ga al'umma da ma eh, ita gwamnati to al'umma muna kiran da nake musu ƙara ba mu haɗin kai bisan kan sanin abin da suke da bukata mhm, mhm. bukatunsu su ba mu haɗin kai bisan kan ayyukan da muke musu mhm, su ba mu haɗin kai bisan kan ba gwamnati eh, masaniya bisan kan masaniya kan al'amuran da suke faruwa mm, mm, mm. su to haraka yaƙi da ake yi da wanga hijira da ake kawowa su ba mu haɗin kai shi dai ne tuma da malama salamatu zan dawo gare ku malama salamatu na irin kira yi a gurguje to a gurguje kiran da za mu yi ma gwamnati buskan wannan hilin daga kamar yadda kowa yake muna so su ƙara dagewa ana yaƙi ne da ake yi a kullum mhm. muna so a ƙara dagiya bisa kan shi mhm. da gwamnati da ƙungiyoyin horon hula da ƙungiyoyi da majalisar duniya da mhm. duka ƙungiyoyi da al'umma duka mm. akwai abin da za ku ce don ka ni ƙara wannan da nake ma gwamnati ina son kamar gwamnati bisa kan wannan bisa kan wannan tashin hankalin mhm. da muke ciki gwamnati ta ƙara ba sojawanmu dama ta ba ta ƙara ba su kayan aiki mhm. wanda za su shiga su kori waɗannan masu tashin hankalin mhm. ta ba su makamai kamar hallau kuma ta ƙara ɗokan sojawa sabon tashi ta ƙara kuma wanda za su ƙara tanyen su aiki. To madalla nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau ta studio Kalangu a ƙarƙashin taken bikin ranar duniya na jin kai karo na shekarar 2022 a ƙasar Nijar wani irin tallafi ne ga wa'annan ƙalubale da ake samu mun kasance tare da malama hadiza salisu ta kungiyar sona da kuma malama salamatu mamman sani na kungiyar wh da kuma malama Musa Maiga Maimuna ta kungiyar Halasi Iyali da kuma Malama Haruna Zainabu ta kungiyar Akaras da Abdulkadir Cambiano da Mustapha Ayuba akan na'urori da ni rake arimi da na gabatar muku wannan muharar muke ce muku ma'asalam a huta lahiya.